Duk da matakan da mahukuntan Najeriya ke ɗauka domin daƙile ayyukan 'yan ta'adda a wasu yankunan ƙasar yanzu ne matsalar kai hare-hare da satar jama'a ke wayoyowa jama'a. Wuraren da ma ake ganin kamar an samu sauki jama'ar yankunan sun ce har yanzu 'yan bindigar na nan sai dai taron hanya da kuma ɗaukar jama'a da yawa ne suka sassauta. Alal misali a jihar Sokoto wadda ke arewa maso yammacin ƙasar har yanzu ana samun koke-koken jama'a a yankin gabascin jihar. Yankin Ilela da shi ma ke gabascin jihar a cewar jama'ar kusan safiya duk ta Allah sai 'yan bindiga sun kai farmaki su kashe ko su sace jama'a. Bello Isa Ambarura shine wakilin jama'ar a majalisar dokoki ta jihar Sokoto. Shekaran jiyan na mazaɓar Darna sabon gari an shiga abin da suka ɗauki gidan mutum bakwai. Cikin waɗannan mutanen har da mata hakimin an ka ɗauka an ka da ta, yanzu kama mutanen na suna ga hannun su habbis yanzu sun daga sun je wani kawai da ake hura gida suka shiga da suka iska mun ɗan kasuwa ana ce mai alhaji usman an kama shi da shi da kane ne suka tafi da su daga baya shi alhaji usman allah ya kubutar da shi cikin ana wannan illela an zo shekaran wajen mutum uku aka kashe aka jikita waɗansu a matsayin mu na wakilan jama'a dole mu haɗa ma duniya kuma mu koka ga akan madadin su na jama'a Shi ma hakimin ƙauyen Logahuru duk a yankin na Ilela ya bayyana yadda abin ke addabar jama'arsa. To, ni abin da an kai sani na da suna magaji bandar usman luguhuru bi ne a hakimin luguhuru b wajen bindiga anytime suna zuwa in ba zo yau ba sun zo gobe suna ɗaukan mutane suna kashe wasu waɗanda abubuwa akwai da aka kashe mutum shi daga baɗai ɗaya yanzu ko kayan jiya an ɗauke wanda jiya na an kasa kuma shi da kyau kai jiya ma tsakanin luguhuru da tsauna su fisge wani su ya canza hannunsu a halin tsauna gesa babba gesa ƙarama gidan gadadima duk an waƙe yankin na ilela wanda nan ne iyakan najeriya da jamhuriyar nijar ya kasance sahon gaba inda jami'an tsaro na banga ke taka rawa wajen kare jama'ar su kuma ga jami'an tsaro da gwamnati ta kai a yankin amma a cewar wakilin jama'ar hakan bai hana 'yan bindiga cin zarafin jama'ar yankin ba yanzu sun gane shiga burtu suke sai ga mutum suna shiga mata sai su sa hijabi su lube su go cikin gari su samu laba su boye yan banga suka yi ta sha biyu su ko sukan zo lokaci tun karfe goma ko takwas su laɓe cikin gari kullum abin da ke maki in ta za a yi ce mutanen ga wai ba a san yadda suke ba yanzu ni ɗaya ilela lokal government ne ina gwada maka lungu da sako na ilela lokal government sannan jami'an tsaron gana nan ba su nemi a kai surin gaba kuma sauransu sun sani so ya kamata a ce duk hanyar da za a bi gwamnati da sa kaimi ta ba su duk abin da ake ba jami'an tsaro ta dama su shiga sun da tun da an sai inda suke. Na nemi jin ta bakin jami'an tsaro sai dai kaka kiran rundunar 'yan sandan Najeriya a Sokoto bai ɗauki kiran da na yi masa ba duk da yake rundunar ta jima tana faɗin cewa jami'an tsaro na bakin su tare da neman haɗin kan jama'a ga samar da tsaro duk da yake so da yawa jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro suna cewa sun san maɓoyar 'yan ta'addan abin tambaya anan shine yaushe ne jami'an tsaron za su haɗa hannu da jama'ar yankunan domin sanin maɓoyar ta 'yan ta'adda muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya